yawa yanzu muna tare da major general tukur baitai wanda ya kawo ziyara nan jihohin borno da yobe ranka da ku za gaya mana dalilin kawo wannan ziyara da kai a cikin wannan lokaci na sallah eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wato abin da ya kawo ni nan shine na samu na gan sojoji na mu yi sallan idil fitri tare da su kuma na gan eh, yadda suka kasance ta hanyar aikin da suke yi wato kamar ta kayan aiki da kuma musamman ma ta yadda za mu samu mu maganta wannan 'yan ta'adda wato na boko haram da muke yaƙi da su. Ranka ne daga ka canza ko kuma ka canza wannan suna daga wadda ake kira operation zaman lafiya zuwa operation operation lafiya dole. yauwa gaban menene dalilin canza wannan suna ne wani alfanu yake da shi eh, wato na farko kai ma ka san cewa wayannan sun ki zaman lafiya an yi an yi a zauna lafiya da su sun ki kullum muna zaune sai su kama na hari to dole mu samu wata salo wanda za a maganta wannan tunda kowa 'yan najeriya suna neman zaman lafiya to tunda su sun ce ba sa son zaman lafiya to mu za mu kawo zaman lafiya da dole insha Allah to shi yasa muka canza wannan salo kuma muna fata wannan canji zai sake sa kuzari ma sojojinmu da kuma 'yan ƙasa gaba ke za su goyi bayan mu kusan cewa wannan kowa yana neman zaman lafiya kuma wanda baya so to dole za mu sashi ya zauna lafiya. Tunanar akwai wannan batu kuma koke da su jama'a ke musamman ma sojojinku na cewa kamar idan wani abu ya same su ba sa samun kula na musamman shi yasa ba suka sa kaimi wajen yakan waɗannan 'yan tada ba. Wannan albishi zaka ba su ganin cewa ka shigo an kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin da suke fuskanta. Insha Allah Allah yana tare da mu kuma za mu ƙoƙari daidai gwargwado ecuador kasan shi shugaban kasa president muhammadu buhari yana ya ba mu goyon baya yadda za mu maganta wannan fada da muke da 'yan boko haram kuma kayayyakin aiki da sauran abubuwan da suke nema na mora rayuwa so da za su samu za su samu kwanciyar hankali su yi aiki nan da gaske ta wajen ta fannin lafiya ta wajen sa kayansu na sawa da kayayyakin aiki musamman insha Allah za mu ba su kuma za su samu canji sosai na gaske ba na wasa ba kai ma mutanen kwan ga alkawari cewa su koma gidajensu nan da sati guda ku za ka yi mana karin hasi game da wannan batu eh, to yadda na je kasan ina can muna can tare da kai ina fata kana wajen ka ganye da wajen yake ba kowa amma akwai sojoji kuma ba za mu ci gaba da zama haka ba dole sai mun dake matakai so da ah, dalilin mutane su samu su koma mahallinsu to in muka bari wayannan mutane suna raza zamu kullum to ba za mu taba samun ah, ci gaba ba to insha Allah alkawarin da muka ɗauka shine za mu ba su kariya za mu ba su kariya da gaske za mu ƙara sojoji a wajen kuma insha Allah muka kara za a samu zaman lafiya kuma za su samu kwanciyar hankali su koma gidajensu su shiga eh, ayyukan da suka saba noma da kuma kasuwanci insha Allah